a ci gaba da gurfanar da manyan alkalan tarayyar najeriya a gaban kotu bisa zargin su da cin hanci da rashawa hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta gurfanar da wata alkaliyar kotun tarayya mai suna justice rita ofili ojumabobia a gaban babban kotun jihar lagos tare da wani babban alkali na najeriya mai suna godwin obala bisa zargin su da cin hanci da rashawa ita dai alkali ali ojumobiya da kuma babban lauyan mai suna obola ana zargin su ne da laifuka guda talatin to sai dai kuma a lokacin da aka gurfanar da su a yau din nan a gaban babban kotun jihar lagos dukkanin su sun musanta zargin da ake musu inda kuma lauyan su ya gabatar da bukatar ba da belin su a lokacin aiko da wannan rahoto dai alkalin da ke sauraron wannan shari'a da ke gabansa justice hakim oshodi ya bayyana bukatar duba belin nasu kamar da lauyan su ya gabatar wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da hukumar ta efcc take gurfanar da manyan alƙalan najeriya tun da farko dai hukumar ta efcc ta gurfanar da wani babban alkalin kotun kolin najeriya a birnin abuja inda shi ma ake zarginsa da karban na goro a yayin aikinsa na alkalanci tare kuma da ajiye wasu makudan kuɗaɗe a gidansa duk da cewa wannan shari'a tuni dai yake gaban kotu yan najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da matakan da hukumar ta efcc ke ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa abinda kuma ya kai ga manyan alƙalan najeriya ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya game da gurfanar da manyan alƙalan a gaban kotuna da hukumar efcc ke yi alhamdulillah ai wannan ba karamin ci gaba ne game ta fannin yaki da cin hanci da rashawa a najeriya ba dama wannan fanni na shari'a ya kamata ya zamanto fanni ne da yake talaka ya zamanto ne iyakan inda zai iya kai kukansa to a ce irin wa'annan wurare kuma ba a adalci a kaga abu ya gama lalacewa kenan saboda haka yan najeriya sun karbi wannan abu hannu biyu suna kuma matukan farin ciki da abin da ke faruwa to kaga za a samu zaman lafiya masu sace sacen kudin gwamnati su yi wato ina ganin inda kamar a talabijin ne kake ba a rediyo ba kake mini wannan tambaya da na zuba ruwa a ƙasa na sha ka nuna mu duniya wannan abin ya mani daɗi kotu da aka san cewa ba ma duk wani ma dai wanda ke da gaskiya nan ne yake zuwa ya samu gaskiya a da gaskiya yau sun zama su ne masu cin hanci da rashawa sannan hukumomin da ya kamata su gani wannan abin da gwamnati ta dauka matakin da gwamnati ta dauka akan wannan yanzu haka dai akwai kimanin manyan alkalai goma sha biyar da ke layi a hukumar ta efcc da ke jira kuma a gurfanar da su a kotuna daban-daban na najeriya babin ya jibrin murai amurka daga lagos